Rahim. Zuciya da ƙwanji. Babi na ashirin da bakwai. Zan iya murɗa hannunki na ƙwata, saboda haka tun ina mutunta kike bani. Bai ma jira cewar ta ba ya kamo ta ya murɗe ya ƙwace wayar ya zaro ta daga kwali. Ya tarwatsa ta a bango ya kuma bin ta ya karasa. Sannan ya juyo gare su da kowace ta shiga taitayinta. Ya dubi Fatima da kyau ya ce, Wace ce wannan? Me ya matsayinta a rayuwarki? Ta yi fuska ta kawar da kai babu alamar za ta tanka. Sai ya rabu da ita ya fuskanci Laila ya ce mata, Bisa wace hujjar kika kawo mata wannan wayar? Duk fitsarar Laila sai ta kasa motsi. Shi kuma ya ci gaba da yi mata kallon uku a hu. Sannan ya ce, Ke ce wakiliyar babban shaidan da karami ko? Gashi kuma tuni na yi wa gidana katangar karfe da shaidanu. Saboda haka duk makircin da kika kullo da abinki za ki koma. Kin ga? Ya nuna mata ƙofa. Fita ki bar min gida kar na kara ganin muguwar ƙafarki a cikinsa. Idan ba haka ba sai na yaga miki dan mutuncin mutuntakar da ya damfare miki. Annamimiya kawai. Fatima ta sha gabansa cikin yanayin tashin hankali ta ce, Abdul wani irin cin fuska ne wannan? Ya zabga mata harara yana nuna Laila ya ce, Wannan har tana da fuskar da zan ce, Kin san Allah ba don wulakanta wulakantacce wani nau'i ne na wulakanta kai ba yau sai na wulakanta wannan matar. Ban taɓa ganin wani tsinannen mutum sama da ita ba. Saboda haka inda tana da fuskar da zan ci sai na cinye ta suna hutar da 'yan baya. Don haka ke nake saurare, ki saurare ni da kyau. Duk ranar da na kuma ganin ta a gidan nan taki fuskar zan ci. Tunda ita ba ta da wadda zan ci. Malama ta ki bar min gida na ce. Ya kare da tsawa da ta cika gidan. Laila ta miƙe cike da mugun takaici, ɗakin na jiyawa da ita saboda baƙin ciki. Fatima ta rako ta cikin kuka tana kallon Abdullahi. Ba za ta fita ba sai dai in ka kore mu tare. Ya saki wani uban tsaki ya ce ita na kora, kuma in za ki bi ta ai ba ɗaure ki ne ba. Iyakaci in kin bi ta ki gana wa ƙwanjan. Ba a haifi shashashar matar da za ta kawo min wauta ba. Laila ta fiske hannunta ta yi gaba tana numfashi ita kuma Fatima ta ƙara kuka. Ta ce ni ce shashasha Abdul. Ya share ta ya ci gaba da bin Laila da maganganu, "Idan kin je sai ki faɗa wa shaiɗanin naki yacce ce da ke, ki kuma tabbatar masa zai iya nasarar raba Fatima da gidan nan matuƙar ya taɓa ganin wanda ya mutu ya farko. Ki faɗa masa kuma kurarin da ya yi min jiya sun bi rariya, da ni ba rago ne kamar sa ba." Laila dai ko juyowa ba ta yi ba ta fice a saɓale, inda shi kuma ya sauke ganinsa ga Fatima ya tsaki ya ce, "To wace ce ke ɗin in ba shashasha ba, ko yawan shekarunki suna miki amfani." a shashancin ma ke baki shiga layin waɗanda suka tara suna ba idan kuma kina da abin yi sai ki aikin wofi kawai yana huci yasa kai ya fice daga falon ai sai kawai Fatima ta yi mutuwar tsaye a wajen kuka ma ya gagara yi wuni ta yi tana tanadin tashin hankalin da za ta yi da shi wanda zai sa shi sakinta ko da ya fi ta marsa ƙoƙari amma ina sai tanadin ta ya tashi a banza don har ta kwanta barci bai leko inda take ba duk kuwa da cewa girkin ta ne Da safe ma tana jin sai ya fice ya bar gidan har rana ta take. Yamma tai bata sanya sha idan ta ba. Ya dawo amma kamar yi bai leko ta ba. Daga nan ne fa hankalinta ya bar kan tanadin bala'in ta koma na takaici da neman mafitar yacce za ta ƙuntata daga wannan tozarcin mai matuƙar taɓa da ya kwaso mata a lokacin da take cikin tsaka mai wuya na buƙatar sa kusa da ita ko kuma sallamar ta ta bar masa gida tunda ya tare tubalin da ya riƙe ta a gidansa. wato kirkinsa, ta yi kuka ta yi abin da ya fi, amma ba ta da mai rarrashi, ita kuma zuciyar ta ba a natse take ba bare ta nemo mata mafita, sai ma ƙirƙiro mata wasu sababbin koma bayan take. wato kamar na janyo mata gorin Ariya, har ta saka kayan barci ta kwanta ƙarfe goma da rabi. Ta miƙe cikin fushi da zafin rai ta zura hijabi ta saka takalmi ta fita zuwa ɗakinsa. Ko ƙwanƙwasawa ba ta yi ba ta murɗa handil ta shiga. Yana kishin kishingiɗe kan sofa yana karanta Ƙur'ani. Yana ganin ta ya ɗaga aya ya yi addu'a sannan ya miƙe zaune sosai. Ya saka mata ido fuskarsa babu yabo babu fallasa. ita kuma ta yi kicin-kicin da ita kamar mai shirin sheƙe shi da mari. Ya miƙe a hankali ya isa bukkes ɗinsa ya ajiye Alƙur'ani, sannan ya juyo cikin dakewa ya ce mata lafiya kuwa? Ta silale a hankali ta zauna a kan hannun kujera saboda fushi ya sanyayar mata gaɓoɓi, ƙirjinta sai harbawa yake yi. Da ya gama fahimtar ta sai shi ya saukar da nasa fushin ya miƙa mata filin kujera da sauri yana cewa, a zauna sosai mana, sai ƙwalla ta cika mata ido. Ta yi saurin girgiza kai ta ce, Malam ni ba zama ya kawo ni ba, ya sa mata ido kawai. Zuwa ne na faɗa maka wallahi na gaji da aurenka. Ni dai na gaji wallahi, kuma dole za ka sake ni. A sanyaye ya ce da ita yi kika gaji da aure na ma A kubala ta amsa masa dama can a gaje nake. Haƙuri na ne kawai ya ƙare da na fahimci san baka da tausayi. Ina zaune a gidanka bisa tilas kai kuma kana son rataye ni. to wallahi ba zai yiwu ba. Idan ma yajin ne na shirya in yi kuma babu mai matsa mini in dawo gidanka. Ya tuntsire da dariya yana dubanta ta ya ce, amma dai da kin ji kunya da shekarun talatin da biyu ne za ki kwashi yaji gida, yanzu laifi ne don na zagi zagage haba Fadima. Duk yawo da ke da nake yi watanni kusan takwas ban gajiya ba, sai ratayar kwana biyun da na yi miki ce za ta ƙosar da ke. To ya haƙuri na tuba ba zan ƙara ba. Ta ɗauke kai tana ci gaba da zubar da hawaye. Su ishe ka da laifi amma baka isa ɗaukar mataki a kansu ba, sai su sai ƙi da rauni da neman a ba su haƙuri duk goma da ashirin. Ya tari gabanta ya riko ta cikin murya mai bayyana tarin ƙauna ya ce, Ki yi haƙuri Fadima, horo ba zai taɓa zama ƙiyayya ba, musamman a zuciyar da bata da tamkar matsala ta ɗaya ce wacce sai kin min uzuri a kanta, ita ce kaifin so. baya hana ni tsawatarwa idan an kauce hanya da za ki guji laifuka da kin tabbatar ba a cika samun masoyi kamata ba da muryar da ke nuna son fashewa da kuka ta ce idan shashanci na ya hana ni fahimtar kafa ni ka ƙara safi ce man a rai ba ni da sauran wani abin yi a gidanka ni kawai tafiya ya shishshige mata sosai da ƙoƙarin shigar da sa cikin nata, ya girgiza mata kai a fatar bakinki waɗannan kalaman suka tsaya. Kafin na furta miki shashanci Fadima sau nawa na furta miki kalaman yabo, kin taɓa gode min ko kin mayar min da raddin? Ki min uzurin waccan kalmar na janye ta tunda ta ɓata miki rai kin ji, na san ba zan taɓa fita ranki ba. Mun riga mun zama jiji jini da tsoka, gidana gidanki ne, ba za ki taɓa barinsa ba. ya hana ta ci gaba da kallon tuhumar da take yi masa ta hanyar rungume ta yana karaɗe ta da sumba kawai sai ta sa masa kuka don ta san kawai ya gama da ita tabbas ta yarda ta faɗa tarkonsa wanda ko ta samu dama za ta gaza fita da kashin kanta wato tarkon sansa wanda bata gazgata ba sai da rikice-rikicen nan nasu suka bullo idan ya yi fushi sai jinin ta ya nemi hawa da ya ƙaurace mata jiya da yau sai zuciyarta ta nemi bugawa yanzu ta zo ta tuhume shi ya cika mata ido har daɗin bakin da yake mata sun samu muhalli a zuciyarta da ya rungume ta sai zuciyarta ta warware kullaci ta samu aminci ta ji kamar dukkan matsalar ta duniya ta warware ta fara kokarin kwacewa daga gare shi sai yayi dabarar zara makulle ɗin hannunta ya tura aljihu sannan ya ja ta kujera ya zaunar yana cewa ki yi haƙuri Fadima yan kwanakin nan sam sai bata miki rai nake ko ki yi haƙuri aski ne idan ya zo gaban goshi ya zafi bari na kawo miki ruwan sanyi ki sha ya wuce ya barta da ya ji ta bakinta ba ta bi shi da kallo tana shakar halin da ta tsinci kanta tsakaninta da shi haka ya dinga janta da maganganu na nuna ƙauna da sanyaya rai yana ba ta labaran ban dariya amma ta ƙi sakewa damtse ya kawo musu abinci ya yaudare ta suka ci tare yana labarta mata rabansa da cin abincin kirki tun shekaran jiya ko a ran ba ta ƙaryata shi ba don ta ga alamar rama a fuskarsa. Ta duba agogon da ya nuna sha biyu da kwata, sai ta fara neman makullanta. Ya yi dariya ya ce, na adana miki su, ai na yi tsammanin za ki taya ni kwana a nan. Sai ta kasa musa masa, shi kuma ya ci gaba da himmar ɗauke damuwa daga zuciyarta, har ya sami rage kaso mai tsoka, musamman da yake ya share ta da maganar ciki, kuma hakan ne ya sa ta natsuwar rai. Ta yi barci. ta bar shi da tunanin shauƙin nasarar da ya samu a kanta. Tabbas saura ƙiris ya gama mallakar zuciyarta, zuciyar da babu wani ƙaunarsa da ya raba samunta. Ranar bai rintsa ba, don sai silisilin dare bacci ya rinka fusgarsa, amma ya daure masa ya tashi ya gurfana gaban mahaliccin shi da tarin bukatunsa. sai bayan ya dawo masallacin suka haura ma baccin tare, dama gaba ɗayansu sun ci bashinsa. Kwana biyu. Allah kuma ya yi musu gaman katar. Wiki'en ne, ba su tashi ba sai sha ɗaya da ta haura. Haka suka wani yana lallaɓar ta tare da nuna mata ƙauna. Ya share maganar cikin tsaf. To ita ma duk da bata ba shi raddi ba, to bata gwasale shi ba. ko kuma turɓune masa fuska sai ya zamana ya samu kansa da farin cikin da bai taɓa samu daga gare ta ba tun da ya aure ta da yamma ya lalaba ta suka fita da zamar ya kai ta su gaisar da kawu da momi kuma ya ƙirƙiro fitar ne don ya faranta mata sai dai ta yi farin ciki don ba ta ƙaunar su ganta da ciki har su fara yama ɗiɗi da ita a dangi zancen ya fito alhaji ya zartar mata cin amana amma babu yadda ta iya tunda abin kunya ne ta nuna masa ba ta son zuwa danginta sai ta yi shahada ta bi shi suka tafi me zai faru karɓar da suka yi mata ta kaɗa mata ciki ƙwarai har ta fara zargin ko dai Abdullahi ya tona mata asiri ne kallon arziki ba ta samu daga kawu ba gaisuwar ta ma ciki ya amsa Dukkan kulawarsa da fara'arsa tana ga Abdul, Momi kuma sai wani irin kallo take mata, don haka a tsorace ta bar musu wajen ta tafi wajen su Safiya. Babu jimawa Momi ta aiko aka yi kiranta, ta same ta ɗakinta ta nemi gurin zama tana satar kallon idon Momi, wacce ta san babu annuri a ciki. Menene matsayin Laila a wajenki da kika yarda ta fi mu son ki? ta fi mijinki son ki, sannan ta fi mu sanin dukkan abin da zai amfane ki. Tambayar da Momi ta jefo mata kenan cikin kaushin murya, wadda sai da ta janyo cikin ta ya juya, saboda firgita, dan haka ta kasa ko motsi bare ta amsa. Sai da Momi ta ƙara ɗaura fuska ta ce ko ba kya ji, ta muskuta ta kwaso in ina da rashin ma'anar zance. Wallahi Momi, kururuta lamari ne kawai irin na Abdul. ba ki ga cin kashin da ya yi mata baran nan, wai kar ta ƙara zuwar masa gida. Ni ban ga laifin da ta yi ba. Momi ta buɗe ido da kyau tana kallon ta cike da takaici ta ce, kin ga kin ƙara bayar da shaida a kanta da kuma abin da ƙanwar uwar Alhaji ta zo mana da shi gidan nan. don kwata-kwata babu Abdullahi cikin wannan maganar. Tsoro na ɗaya Allah ya sa bai san da maganar kin kai wa likita cikinsa ya cire ba. Haka ne? A kalolin tashin hankali babu wanda bai birkito a zuciyar Fadima ba. Yanzu ta fahimci lamarin babba ne, sai kawai ta yi zurunin numfashinta na bugawa daidai. Momi ta koro bayani cikin ɓacin rai. Jiya har kusan yanzu Hajiya Sa'adatu ƙanwar uwar Alhaji tana nan tana zuba mana tijara iri-iri da kashede-kashede saboda yunƙurin kashe aurenki da yake don ki koma gidan ɗansu, wai har da yunƙurin zubar da ciki. Fatima wace irin busa duniya ke yi miki, da kin mutu wajen wannan yunƙurin naki me za ki faɗa wa Ubangiji? Fatima ta danna kirji cikin tsoro da tashin hankali da na batun ta zubar da ciki, inda maganar ta fita har ta isa kunnen dangin Alhaji, a rikice ta ce, momi in ji wani gwanin sharrin, “ni ina ma na ga cikin da har zan zubar.” momi ta yi mata wani mungun kallo ta ce, “Ko, to ba kike da shi wanda ya wuce ƙawarki Laila, idan sharrin ne ma ita ta yi miki don ta tabbatar da ita kuka je asibitin.” To ko sharri ne dai ni da kawunki mun gazgata don mun san zaki aikata. Ke fata ni mun fahimci yunkurin kashe auren da yake daga inda Abdullahi ya hana ki waya ya hana ki mota. Ya hana ki kula da sauran kasuwancin ki muka san akwai wata a ƙasa. To karkada kunnen ki da kyau. Daga cikin kalaman cin mutuncin da sa'a ta yi mana ta furta cewa idan ma zafin talauci ya fara ratsa ki yake son komawa gidan ɗansu to ki yi magana za su dinga yankar miki wasu kuɗaɗe masu kauri duk wata su dai ba sa ƙaunar zaman ki cikin ahalinsu nan ke ba alkhairi ba ce a rayuwar ɗansu sai kuma saƙon furof ya tabbatar miki in sanar miki daga inda kika kaso auren ki shi kuma wallahi ya sallame ki sai dai ki nemi wani uban ba shi ba ni ma kuma na goya masa baya Fadima ki nemi wata uwar ba ni ba Allah ya gani mun yi iyakar namu kokari har fitinar ki ta gajiyar ta gajiyar da mu to bai kamata a yi mutuwar kasko ba, ke kin sarayar da naki mutuncin da kimar, mu kuma mu yarda mu sarayar da namu ta dalilinki. Ina amfanin wulakancin da sa'a ta zo ta yi mana jiya, kawai sai momi ta fara hawaye. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai Fatima ke maimaitawa a cikin ranta lokacin da ta ji zuciyarta ta yi bala'in kwantata tsoro bacin rai da baƙin ciki sun cika ta tafi ita ma sai hawaye take ta ta kasa tankawa Sai da ta ga Momi ta miƙe za ta bar mata falon sannan ta yi saurin riko ta fara fitar da sautin kuka mai tsamarai. Momi ku yarda da ni akwai sharri cikin maganar nan. Momi ta tare ta a kwafale. Ai daga maganar ki ta farko kika kankar sharrin dan me? Ko ɗaya babu Abdullahi cikin maganar nan amma ina fara magana kika ƙoƙarin kare babu dalili zai kore ta. ko kiransa zan yi na ji daga gare shi. Da sauri ta girgiza kai cikin kuka. Momi ta yi tsaki ta ɗora da, sannan kin ce ina ma kika ga cikin da zaki zubar, wannan na jikin ki me? wai dan kin tanadar masa zubewar kike nufin zaki iya ninke mu baibai to me kike shakka ne bayan ke kika haifi kanki ai kawai ki yi dukkan abin da ranki ya kawata miki mu mun zama yan gani da ido a cikin rayuwarki bata jira cewar ta ba ta tafiyar ta ta barta tana cikin matsananciyar damuwa dan haka ta kyale ta tai tunani a natse har zuwa gaɓar da zai samu abin ce mata. Duk da dare ne hasken fitilun titi da na motoci suka sanya shi gane motar da ke gabansa, wato ta Alhaji ce direba na jan Alhaji da kuma wata mace.